A jiya laraba ne kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Yola ta tabbatar da laifin ga tsohon mai suna Mati Audu na ƙauyen farsa da ke karamar hukumar tsanyawa a nan jihar Kano. Kana daga bisani ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu. Hukuncin na zuwa ne kwana biyu bayan wata kotun shari'ar musulunci a nan kanan ta yanke makamancin wannan hukunci ga wani matashi ɗan shekaru 22 bisa laifin batanci ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Mustapha Muhammad Dandime ya yi tsokaci. Magana ta gaskiya waɗannan hukunce-hukunce tsari ne na addinin Musulunci kuma haka suke a Musulunci. Lokacin da Shehu Usman bin Fodiyo yadda Allah tabbata a gare shi wato ya karbi jagoranci na al'umma kuma a ƙarƙashin daula ta musulunci wannan lokutan duk abubuwan da aka aikata a ƙarƙashin waɗannan sarakuna waɗanda shehu usmanu ya naɗa duk sun zartar da iri-irin waɗannan hukunce-hukunce kuma daidai da yadda yake a tsari na addinin musulunci kuma hakan yake irin yadda aka zartar a yanzu babu wani bambanci babu saɓani amma lokacin da turawa suka zo iri-irin waɗannan hukunce-hukunce da sun karɓe su domin yanzu ba an ce an yanke hukuncin ba yadda aka ce ce an yanke hukuncin kuma an ce an ba da dama a ɗaukaka ƙara mm. to ɗaukaka ƙaran nan da za a yi za a kai kotun ne ta me ta wadda take ta turawa daga nan kuma a nan ma sai an ce sai gwamna ya sa hannu to a da babu wannan A nasu bangaren ƙungiyoyi da cibiyoyin gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara sun daɗe suna fafutukar ganin ɗaukar tsauraran matakai ga masu irin wannan ta'ada. Hajiya Hawa Ibrahim El yakobi ita ce daraktar gidauniyar Ilman Nafi'an mai tallafawa ilimin ƙananan yara a nan Kano. Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin ƙoƙarin da bamu ba shekara da shekaru mu ne zuwa gidan hisba mu ne zuwa gidan 'yan sanda mu gaya za a samar wa abin ayi hanci. In ba a fara hukunci mai tsauri ba kuma a tabbatar an zartar da wannan hukunci ba wai a yi shi ba kuma shi kenan a yi sama da fyaɗe da irin wannan hukuncin ba saboda yaran nan da ake yi wa fyaɗe kowa ya riga ya sani an riga an kassara musu rayuwarsu wa'yansu mutuwar ma suke yi kuma shi kamar hukuncin kisa kamar wanda ya hukuncin kisa aka ce za a kashe shi sai a ce ka a kashe shi to wanda ya fyaɗe ma kisa yake yi in ana mutuwa sau goma ya kamata ya mutu sau goma saboda ya kashe mutum ya kai goma don haka dole a yi hukunci kuma dole a zartar da hukunci sai dai malam mustapha muhammad dandime ya ce zartar da hukunci irin wannan na nuna koma baya a tsakanin al'ummar musulmi to idan za mu kalli abin a baɗi ne ba ci gaba ba ne a addinin musulunci shi fa musulunci kullum shi so yake ya hana barna so yake kullum a kiyaye manyan laifuka kaga wannan an ce matashi ne dan shekara ashirin da biyu wancan an ce dattijo ne kusan shekara saba'in akwai matsala yaya muka bari har yaron nan ya kai shekara ashirin bai san kima da daraja ta annabi sallallahu kuma ana kallon sa yana rayuwa a cikin mu sannan wannan dattijon wanda shine zai jagoranci al'umma kuma yaran nan ya rika nuna masu ga abin da ya kamata su aikata yau kuma shi ne yake aikatawa mafita mu ƙara dawowa baya mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu mu ƙara dawowa baya mu duba yadda dattawanmu suke tafiyar da al'amuranmu kuma da mun ai an ce ana samun dattijan arziki ne lokacin da aka samu yaron arziki malam mustapha muhammad dandima kenan guda cikin malaman addinin islama a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria